alhamdulillah dukan godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman agajinsa da taimakonsa wanda Allah ya shirye shi ne shirye wanda Allah bai shirye da shi ba ba wanda zai iya shirye da shi ya Allah ka shirye da mu bayan ka yan uwa musulmi ina ina yi maka na nasiha kuma ina yi muku ainihin wato wasiya da jin tsoron Allah subhanahu wata'ala domin jin tsoron Allah shine ainihin wato tabbatuwa akan ainihin wato ci gaba da bin addinin Allah da aikata abin da yake so gwargwadon iko da barin abin da yake ki gaba daya tabbatuwa akan wannan shine hanyar tsira kuma da wannan wasiya ita ce ma wasiyar da Allah ya yi wa na farko da na ƙarshe walaqad wasayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah kuma tsoron Allah shine zai zama sanadiyar fita daga kowace irin damuwa shine zai zama walaka daga kowane irin kunci da bakin ciki Allah ya ce wa man yattaqi Allah ya ja'al makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita daga duk abin da yake neman mafita daga gare shi wa yarzuqu min la yahtasib kuma Allah ya arzuta shi ta inda ma baya tsammani Allah ya ga dama kana jin tsoron sa sai ya miƙo maka arzikinka ta hannun makiyanka kuma baya da zaɓi dole ya baka Ɗan uwa musulmi wannan rayuwa da muke yi Bukata bukatan kanmu na larurar rayuwa su ne suke tilasta ma kowane ɗaya daga cikinmu ya kutsa ya shiga cikin al'amuran rayuwa gadan-gadan shi irin wannan ne yake ainihin an giza kowane ɗayanmu ya shiga cikin al'amura na yau da gobe na al'amuran rayuwarsa ɗan adam duk inda matsayinsa ya kai a cikin al'umma ko ta hanyar iliminsa ko ta hanyar mulkinsa ko ta hanyar arzikinsa ko ta wata hanya da mutane ke ganin ta ita ce maɗaukakiya kowaye Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan fa mulaqi kowanne maya yake babu wani abin da ake samun sa cikin sauki ko duniya ko lahira na jahadu fina lanahdiyannahum subulana waɗanda suka tsaya suka jage suka cije suka yi hakuri, suka yi gwagwarmaya to su ne muke ainihin shiryar da su ta tafarkinmu shi ko lahira mara ƙoƙari ba zai samu ba haka nan duniya rago baya da rabo a cikinta هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه Allah ya sauƙaƙa mana ƙasa ya shimfiɗa ta yadda za mu iya yawo daga gari zuwa gari da ƙasa zuwa ƙasa daga ɓangare zuwa ɓangare mu kai mu kawo Allah ta'ala ce famshu fi manakibiya ku yi tafiya a cikin ɓangarorin ƙasa a cikin lunguna na ƙasa sannan bayan kun yi tafiyar kun yi gwagwarmaya kun nema sai Allah ya ce wa kulu min sannan ku ci daga arzikin Allah arzikin Allah ba a zaune kawai za ka zauna kuma ya zo maka ba sai ka tashi ka motsa haka nan duk wani al'amari na gwagwarmaya rayuwa to sai ka tsaya ka dage ka yi bakin kokarinka sannan ka zaurari agajin ubangiji da taimakon da Allah subhanahu ta'ala zai ainihin wasu kawo maka yan uwa musulmi a lokacin da mutum yake gwagwarmayar rayuwa zai iya haɗuwa da ɗanɗano mai daɗi na rayuwa ya haɗu da biyan buƙatunsa na rayuwa sannan a kan hanyarsa ta rayuwa zai iya haɗuwa da abubuwa masu ɗaci na rayuwa amma dai wannan gwagwarmayar wannan faɗi tashin wannan mujahada da ɗan adam yake yi duk wahalar da zai sha to a wajen Allah a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi alkhairi ya fi zama abin kauna wajen Allah ya fi zama abin yabawa fiye da wanda ya je ya killace kansa shi bai san a dame shi shi bai san ya sha wahala ya kulle kansa a wani lungu kuntatacce bai ganin kowa sai kansa shi babu ruwansa da kowa wai yana kokarin ya tsere daga walalun rayuwa da kuma ainihin tafuda da masu yin ta ba haka Allah ya tsara rayuwa ba wannan gwagwarmaya da kuke gani wannan yana kokarin ya tunkuɗe wannan wannan yana cewa ban yadda a tunkuɗe ni ba shi ma wannan yana kokarin tunkuɗe shi yana cewa ban yadda ba Allah ne ya tsara haka yace kuma ba dan wannan tsarin da ya ba da rayuwar mata lalace gaba daya Allah ya ce walaula dafa'ullahi nasa ba a ba'd ba Ba dan Allah yana ingiza mutane waɗansu a kan waɗansu ba talaka bai yadda a danne shi ba mai mulki bai yadda ya zama ba a yi masa ɗa'a ba mai kuɗi bai yadda ya zo ya yi daidai da talaka ba talaka bai yadda a zalunce shi ba dan birni yana son ya danne na ƙauye dan ƙauye ya ce ban yadda ba idan ba a samu wannan ba gwagwarmaya irin wannan Allah subhanahu wa ta'ala ce la fasadatil ardu da gaba ɗaya ka ta ɓaci walakin nan na zo al alal alamin wani gurin Allah ta'ala ce walaula llahi an nasa ba'dahum bi ba'd badan Allah yana injizo mutane kakar su akan sake ba musulmi na kokarin ya danne wanda ba musulmi ba yana kokarin ya danne musulmi kowa na ban yadda ba ba don wannan ba Allah ya ce la hujjimat masawani da yau babu gurin bauta wanda ake kira su sune sunan guraren da yahuda ke bautar su la hujjimat masawani wa bi'a wato a sawani guraren bautar kiristoci da yanzu babu su wa bi'a guraren bautar yahudawa da yanzu babu wa salawat da yanzu ba a sallah in baka dage ba sai a hana ka sallah wa masajin yuzkaru fi ismullahi kaseera da an rubuce masallatan da ake ambatan Allah da yawa a cikin duk wanda bai tsaya wa man lam yazur an haudihi bi silahi yuhaddam duk wanda bai tsaya yayi gwagwarmaya dan ya tsare tafkinsa ba to za a rubuce masa tafkinsa da haka Allah ne ya tsara kowa ya tsaya ya tsare haƙƙinsa hukuma ta taimaka wa kowa ya yi bakin ƙoƙarinsa abin da bai wa? hukuma ta shigo ta tabbata ba a taɓa masa haƙƙinsa ba shi kuma ba a bashi ya taba haƙƙin wani ba saboda in ka kyale ɗan adam babu tsari babu hukuma ba mai tsawatarwa ko yaro ne kankane so yake kwace kayan hannun ɗaya yaron ya ce nasa ne in an ba ta abu su biyu to wanda ya fi ƙarfi ƙoƙari yake kwace na ɗayan haka Allah ya gini ɗan adam yana girma da wannan ɗabi'ar abinda zai iya hana shi ya ci gaba da wannan son mai zaluncin shine koyarwar addini innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a sai Allah ce illa almusallin ay illa almuslimin alladhina tarabbaw wa ta'azzabu bi akhlaq islam to wannan wanda ya koyi ɗabi'u irin na musulunci ya tsaya akan koyarwar da addinin musulunci ya masa ba za a same shi da irin wannan ɗabi'un ba saboda dokokin Allah su ne masa tsawa da haka yan uwa musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa al-mu'minu alladhi yukhalidun nas mu'mini wanda yake yarda ya zo a yi takudade ne da mutane saboda dan adam ba ka da zabi sai ka haɗu kun haɗu a masallaci ko a kasuwa ko a titi ko a mota ko a gurin aiki ko a ko'ina ba ka iya rayuwa sai ka takuda da 'yan uwanka 'yan adam to kuma 'yan adam ɗin nan da za ka takuda da su kowane ɗan adam ko kai mai kuɗi ne ko kai malami ne ko kai mai mulki ne ko kai ba kowa ba ne za ka yi mu'amala ne da mutane iri uku kowane ɗan adam zai yi mu'amala ne dole koya so zai yi mu'amalanci mutane iri uku kashi na farko sun kware wajen yabo da kodawa saboda suna kaunar ka ko kuma suna kaunar abin hannunka za su taiba maka a wajen su ba ka da laifi in ma ka yi kuskure za su gyara su canza shi ya zama ba kuskure ba ba za ka taba sanin kana kuskure ba in kana kusa da su kullum ba za ka iya gyara abin da ma baka yadda cewa kana da shi ba dan ba za ka ji kuskurenka ba za ka ji aibanka ba ba za ka ji na nakasarka ba ta wajen su waɗannan hadari ne a cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan wato yabo wanda ya saba da yabo na ƙarya kuna kallon yabo na ƙarya yanda ya kai waɗansu masu addini waɗansu ma sun ce annabi Isa Shi ne Allah tsananin yabo ne tsananin kauna ce aka yi ta har ta wuce yau ga waɗansu kuma suna cewa wani ne ya halicce su wani ne su wani shi ma zai iya kaza saboda kokarin yabo da ya wuce gona da iri to da ka yi uwa musulmi waɗannan al'amura sai an yi tagatsantsan da su idan irin wannan ɗabi'un suka yawa cikin al'umma to albusho zai yawa faɗin gaskiya zai karanci sannan faɗakar da masu jagoranci zai karanci za a samu karancin ikhlasi da niyya mai kyau ba ta iya bayyana idan dai irin waɗannan wato ainihin su abin nan sannan duk masu hankali to irin wanda ake yabawa ba ta son zama da su domin za su gaya musu gaskiya wadda su kuma a saba gaya musu ba da haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsawatar da mu kada wannan ɗabi'a ta mamaye mu kuna ji a talbijin ko a rediyo idan wani ya shiga a gidan rediyo yana koɗa nasa yana yaban nasa sai ya ɗebo duk wata siffar kirki har ma yana ya rika neman ma ya tsako daga siffofin annabawa yana bawa wanda yake yabo wanda ku yake kucewa duk wani kafiri wanda aka sani da saurin kai wani kafiri wanda yake mai ɗagawa mai fitsara to idan ya haɗu da wanda baya ƙaunarsa rashin ƙauna irin na siyasa babu abin da bakinsa ba zai iya faɗa a kansa ba ina musuluncinka ina magana da Allah ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid min qawlin ba za ka furta komai kankantar magana ba komai kankantar magana in ka furta ta Allah ya ce akwai mala'ika wanda yake nan yana shi aikin sa kawai ya muraqabar ka kana faɗa ya rubuta yana nan tare da kai koyaushe aikin sa yake an riga an ba shi mandate an ba shi directive ya rubuta duk abin ya ji ka faɗa hukunci kuma na Allah ne zai je kai wa ubangiji abin da aka ba cewa ya rubuta a kanka illa da dai raqibun saboda ka dan uwa musulmi wato ka tausaya kanka kafin ka tausaya wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani bawan Allah yana yaban wani sai ya ce ka datse wuyan dan uwanka ka tare masa wuya ka halaka shi sai ce amma idan ya zama dole sai ka yaba kai dai kana son ka yi yabo sai ka ce a hasibu fulanan kaza wa kaza ina tsammani ina zaton wani mutumin kirki ne amma ba na tsarkake kowa a wajen Allah ahsibuhu ala kaza wa kaza wala uzaki ala Allah ahada ba na tsarkake Allah kowa domin Allah shi ne ya san wanda ya kamata a tsarkake sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum wattamadu a hirdinku a kullunku da yaban juna ka yaba min inda bai ka ka koda ni in koda ka musaba da wannan manzon Allah ce innahu zabr wannan yanka wuya ne yanka wuya ne to amma wannan yan uwa ba yana nufin kuma ba za ka faɗi alkhairin wanda ya abin kirki ba a'a wanda ya abin kirki ka ambata manzo Allah ma ta yi la yazkurullah man la yazkurun nan. duk wanda bai iya godewa abin kirkin da mutane suka yi masa to ba zai iya godewa Allah ba amma abin da ake hana mu mai da wannan ya zama ɗabi'an mu ai yana daga cikin yabo ka ainihin wato gaya wa mutum gaskiya wannan ita ce kauna ta gaskiya ita ce kauna mai inganci wanda za ta amfane ka ta amfani wanda kake ainihin wato kauna din wajibi ne ka gaya mu gaya wa junan mu gaskiya kuma mu yaba wa mai yin kirki dan ya ji karfin gwiwa ya ci gaba da yi saboda Allah ta'ala ya ce hal jazaa'ul ihsani illa da ihsan amma hulul da kuma ka kirkiro abin da ka san ba siffar ba ne ka san bai aikata ba dan kawai kana son ka yaba masa shi kuma ya zama yana son haka din yuhibbu da an yawma dubi malami alu suna son a gode musu akan abin da ma ba su aikata ba ba su ma da niyyar aikatawa wannan shi kuma kuskure ne to wannan bangaren na mutane yan uwa suna nan jirgi a cikin mu ba su iya gayawa wa jagorori gaskiya ba abin da suka iya sai ka ce jagororin nan ba su yin kuskure ba ko tsakanin su da mutane ko tsakanin su da Allah wannan ba daidai bane sannan bangare na biyu shi ma yana da hadari a cikin al'umma kuma akwai su da yawa a cikin kowace irin al'umma su ne shi kuma abin da ya iya ya iya soka ya iya sharri ya iya yarfe ya iya kage ya iya munafanci ya iya duk abin da zai dawo kaskancin wani musamman wanda yake yana da mutunci yana yaya zai yi zubar da mutuncin ya zai ya kada masa ya zai ya yarfa masa ya zai ya blackmail ɗinsa to su kuma akwai irin waɗannan su buƙatar su su shahara a ji su saboda haka nan su kamar kuda ne kuda ba ruwansa da ainihin abu mai tsafta amma aka ce ga ba haya yanzu haka kuda a gurin in aka ce ga amai yanzu haka kuda a gurin in aka ce ga jini ya za ga guda a gurin gurin da zan ta to shi yana nan babu ruwansa da alkhairin ka abin da ya zuba ido yana farautar kula-kulan wanda yake son ya aibata to akwai irin waɗannan yan uwa mu rika tunawa mu musulmai ne kafin mu tuna cewa muna abin nan shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sharrun nas inna sharran nas manzilatan inda Allah mafi sharrin mutane matsayi a wajen Allah su ne wanda mutanen da aka ƙaurace musu saboda ƙoƙarin a kauce su sannan manzo Allah ya ce musulmi cikakken musulmi shine wanda 'yan uwansa musulmi suka kubuta daga ainihin bakinsa da kuma wato ainihin hannunsa ma'ana bakin abin nan harshen su da abin nan ɗinsu sannan 'yan uwa musulmi mutuna cewa irin waɗannan abubuwa da muke yi Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm abin duk da baka da ilimin sa baka da cikakkiyar masaniya kar ka zo ka rinka cewa haka za ka bada labarinsa kana da yake ne kana da haƙiƙa kana da bayani kullun dan san ka yabo ko kullun dan san ka ainihin kaskantar ka kuma kushe wanda ba ka so ko a addinance ko a siyasance ko a kasuwance ko a makotikance ko a kowace irin mu'amala ka ringa tuna kai musulmi ne kafin ka tuna kai dan siyasa ne ka ringa tuna kai musulmi ne kafin ka tuna kai dan kasuwa ne domin siyasar tana canjawa wala da wala da ba a jin kan yau sun haɗe sun zama abu ɗaya wala da wala da ba a raba su yau sun zama abokan adawa amma kuma musulmi kana nan a musulmanka ni ma ina nan a musulmina har yanzu dai baka bar musuluncin ba ban bari za ka iya barin kowace siyasa amma ba za ka iya barin addinin ka ba Allah zai tambaye ka ne akan koyarwar da ya aiko ainihin ka koya na wannan addini ba abin nan ba to a ƙarshe yawa sai ainihin kashi na uku shi kuma kashi na uku shine mafi alkhairi shi zai maka nasiha ko da ba za ka ji daɗin ba kuma shine masoyi na hakika ya gaya maka gaskiya ko da kowa ya ƙi gaya maka ko tsoro ko kwaɗayi ya hana iya gaya maka shi zai gaya maka gaskiya kuma zai kare ka akan gaskiya kuma zai ainihin wato ainihin wato bayyana maka abin da yake shine na gaskiya to waɗannan su ne wanda suka siffantu da abin da Allah ta'ala ya siffanta mu'minai da su inda Allah ta'ala ke cewa lalle ne daga cikin ku a samu mutane waɗanda suke kira zuwa ga alkhairi suna hana mummuna suna hana mummuna suna kiran aikata kyakkyawa muminai maza da muminai mata masoya juna ne suna kira zuwa ga kyakkyawa suna hana aikata mummuna to da haka wajibi ne mu ma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace addinin nasiha addinin nan fa gaba ɗaya nasiha ne sai sahabbai suka ce wa za a yi wa nasiha sai yace lillahi Allah shine farkon wanda za a yi wa nasiha me ya ma'anar nasiha an nasiha fil lugha al ikhlas al-ikhlas ma'ana ka yi ikhlasi cikin mu'amalarka da Allah ka girmama dokokinsa ka ɗayauta shi ka bi umarninsa ka yi masa nasiha sannan lillahi wa rasulihi manzon Allah ma ka yi masa nasiha ma'ana ka yi masa biyayya cikakkiyar biyayya wal kitabi ka yi ka yi nasiha da littafin Allah ma'ana ka bi umarninsa ka karanta shi ka kuma yi aiki da abin da yake cewa ai aiki da shi nasiha da sauran shugabannin musulmi wali a'immatul muslimin shugabannin musulmi kai musu nasiha da ya musu gaskiya kai musu biyayya ta gaskiya ba ta yaudara ba ba ta ƙarya ba ka yaba musu inda ya kamata a yaba musu ko da duk duniya za su aibata ka dan ka yaba musu kar ka damu idan dai ya kamata a yaba dan a karba musu zuwa ka yabe su idan za ka yi musu nasiha ka yi musu kai da su muddin zumbu da kofar su ka zo ka samu damar yi musu nasiha to ka yi musu nasiha kai da su idan ka zo cikin al'umma kana ainihin wato nasiha wa ana kaza bai kyauta ba ya aikata kaza to wannan ba nasiha ba sa a ta'ayi kana san ka aikata kana san ka bayyana kana san ka fallasa wannan shine amma ka fake da sunan nasiha wannan ba nasiha ba ke da ka yan uwa musulmi in dai ba ainihin Allah aka taba ba ba kuma manzon Allah aka taba ba duk laifin da ya zama ya yi girma haka na biyu mutum ba a kulle maka ƙofa da za ka iya zuwa ka yi nasiha ba to in za ka yi ta ka je ka yi ta tsakanin kai da wanda za ka yi wa dan al'umma mu zo mai tsafta dan al'umma mu zo mai girma muna fata abin da muka faɗi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada wannan muke kuskure kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bi mana sallu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa qumu ila salatikum yarhamukum cikin wannan